fara magana sai an ce ni zan yi addu'a malam sani maru man na ctc mara lokar gamin ta shi kai addu'a abinda muka jira jam'iyyar da za akwai gh za su zo ranar alhamis mun yi magana jiya da ciyaman na kwamitin gh wainar da aka tura zan ji sheka to ba ku allah ke mu misali ɗaya da ke nuna magoya bayan wasu jam'iyyun siyasa ko kuma 'yan siyasar har yanzu shiri suke yi gabanin babban zaben na gwamnoni da 'yan majalisar jiha a ranar asabar ɗin nan mai zuwa kakakin hukumar zaben aliyu bello ya ce tsarin bashi da bambanci da na shugaban kasa da aka gudanar. Domin ai abin da aka tanada shine mai jefa ƙuri'a ya zo da katin na dindindin ya kuma jefa ƙuri'a. Duk irin horarwa da aka yi a ma'aikatanmu a baya da ita za a aiki a wannan zaɓe na gwamnoni. Na'urar card reader da aka yi aiki da ita a baya za a aiki da ita a wannan zaɓe na gwamnoni. Shugaban hukumar zaben Mamur Yakubu ya bayyana yawan masu rajista da rumfunan zaɓe a faɗin Najeriya. Ya zuwa ranar da muka rufe karɓan katin shaida na zaɓe. 'Yan Najeriya fiye da miliyan saba'in da biyu su karbi kati na zaɓe na yi bayani ma 'yan najeriya cewa in ka dauki takardar kaɗa kuri'a kawai sai da muka bugu guda ɗaya ɗaya ɗaya har miliyan 421 to irin wannan babban aiki in ya taso kana kokari ka kai kayayyakin zaɓe zuwa jihohi 36 da abuja 37 ƙananan hukumomi 774 sannan akwai gunduma gunduma 8,809 muna da rumfunan zaɓe 119,973 yan siyasa na bayyana ra'ayinsu kan irin tasirin da suke ganin waɗanda suke mara baya za su yi a zaben Suna na nura ibrahim na ibi ai ƙuriya ne zunzurutu in ba ma son ka ba za mu so ka ba in muna son ka za mu so wannan gwamna kuma namu da yake zuwa Allah na tuba Allah ka yafe ni insha ai kawai rantsar da shi muke jira mu zo mu a rantsar mana da shi Suna na. injiniya haruna aliyu sale bagare me kuke so matasa ku yi a wannan zaben da yake zuwa na gwamnoni a yankin eh matasa kan yanzu kai kana dan jarida ai ba inda ba kwa zuwa ka ga me matasa suka yi bana a najeriya 70% najeriya musamman arewa wallahi ƙuri'un da aka kawo duk youth ne shi kuma dan apc da garewa maso gabas sa'adu hassan ga abin da yake cewa kada wani ya ruɗe mu musamman mutanen mu na ƙauyuka da sunan ƙabilanci ba a ƙabilanci addini ƙabilanci na rusa addini duk wanda ya tashi a tutar kabilancin tashin kiyama ya tashi a tutar ta asara Allah kare mu saboda haka mu zabi jam'iyyar APC daga sama har ƙasa. Masana na cewa zaben ka iya bada mamaki don yiwuwa samun kujeru a wasu yankuna ga sabbi ko ƙananan jam'iyyu. Nasiru da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.